ya Let's do it. Ready, you wa mujibatul ghusli abinda yake wajabta wanka arba'atu huɗu ne inqida'u damil haidi wato yankewan jinin haila wa damin nifasi da kuma jinin haihuwa wal mautu da kuma mutuwa wal janabatu da janaba wannan sune wankan da shari'a ta sani wajibi amma akwai ire-iren su a cikin shari'a amma wannan wani sai ka same shi sunna ne wani kuma sai ka same shi mustahabi kaga kaman wankan juma'a wankan juma'a irin wankan jaraba ake yi amma sunna ne amma wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta shi ba Allah ba wankan idi sallah ƙarama da babba da kuma sallan sallan kiswewar rana waɗannan duk sunna ne mustahabbai ka gani ko amma dai wanda shari'a ta sani su ne waɗannan da aka gaya maka guda huɗu وهي نوعان وهي نوعان da kuma خروج المني كان مني المقارن من لذته wanda ya gamu da jin daɗi almu'tadati abin sabawa min ar-rajuli daga namiji aw al-mar'ati ko kuma mace fi naumi a bacci aw yaqadati ko kuma a bi bi fatil hamsin ƙafi. hidun nauyi kifiyon bacci wa kada ya ji gulgusi lukuluji eh, wanka ya wajaba saboda fitan maniyyi min gairi muqaranatin da take ko da bai gamu da jin daɗi ba duk da maniyyi ya fita to kai wanka ya wajaba mislu an yujami'a mutum ya yi jima'i ah, ah, فليلتز جدائي ولم ينزل ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل ومجيب حشبة البال وهي رأس الذكر أو مجيب مثلها من مقدوئها fi farji adamiyyin a gaban ɗan adam ne au gairihi ko kuma na dabbobi unsa mace ce au zakarin eh, na'am au zakarin kaga an dawo layin in mace ce farji in namiji ne kuma dubura to in dai mutum ko da mai luwaɗi ne in yai luwaɗi in yana so ya tsarkaku sai yayi wannan tsarki ai wankan tsarkin nan tukuna Hayyun. Yayi akan raye ne? mai mayyitun. Ko kuma kace Wato yayi yayi hmm. zinan nan ko kuma yayi luwaɗin nan a gaba na mai rai ko ko wa illa bi ko da bai yi ne, ba ya riga kan kaciyan shi ya ƙure shi

la'asar magariba isha da da wannan waɗannan sune sallah wanda aka farlanta kowace ɗaya daga cikinta tana da lokaci guda biyu tana da lokaci wanda yake zaɓaɓɓe